This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jawa barkanku da wannan malice da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka a wannan dare na Asabar kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61. masu jama'a jamhuriyar Nijar suna jama'a gidajen rediyo da dama irin su FM amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma a birnin kwani su ma masu juma'a duniyar gizo duk da suke so suna iya samun mu a biyo ya da sashen hasu.com. To jama'a sanin ku da huta Aliyu Mustapha Sokoto ta da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa domin kama kushirinmu na ƙarshe na wannan rana ta Asabar. bayan kun gama ji labaran dunan da za ku ji yanzu nan ibrahim kalmasi garfa zai zo da shirin sana mu tattauna yanzu ga labaran jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo imam aliyu 'Yan ƙungiyar al a Yamal sun kashe wani ba Amurka dan jarida da wani malamin makaranta 'dan kasar Afirka ta kudu a wani lokaci da Amurka ta yi yunkurin kubutar da su a yankin a yau Asabar. sakataren harkokin wajen amurka chuck hagel ya faɗa yau sabar cewa ɗan jarida mai ɗaukar hotuna luke summers da kuma malamin makaranta fiyar koki ɗan afirka ta kudu duk sun halaka ne a hannun waɗanda suke garkuwa da su lokacin da sojojin amurka da na ƙasar yamal ɗin suka yi ƙoƙarin kubutar da su a lardin shabuwa da ke kudancin ƙasar duka mutanen biyu ana garkuwa da su ne a fiye da shekara ɗaya sakataren hagel ya miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan mutanen biyu shugaban amurka barack obama ya yi allah wadai da abin da ya kira kisan ƙauyenci da 'yan ƙungiyar alkaidar suka yi shugaban na amurka ya ce shi ya ba da umarnin a ceto su tare da duk wani wadda ke ake rike da shi a wannan yanki hakanan kuma sakataren tsaron na amurka mai barin gado chuck hagel ya ce za a kara yawan sojojin amurka a afghanistan da kamar kusan dubu ɗaya ƙari kan adadin da aka kayyade tun farko na waɗanda za a bari a baya cikin watannin farko na shekara ta 2015 a wani taro da manema labarai a kabul yau asabar hegel ya ce shugaba obama ya yanke shawarar yin kwaskwarima ga jadawalin kwashe sojojin kasashen ƙetare ne saboda jinkiri da aka samu daga wasu kasashe na tura gudumawar sojoji da za su ci gaba da zama a ƙasar domin aikin neto na horaswa da taimakon jami'an tsaron ƙasar. wannan mataki ya sauya shirin farko da aka bayyana cewa amurka za ta bar sojoji 9,800 zuwa ƙarshen wannan shekara a afghanistan duk da haka adadin sojojin amurka 10,800 da za su rage a afghanistan din su ma za a rage yawan su zuwa 5,500 a shekara ta 2016 ƙungiyar Ƙungiyar nan da ke ikirarin kare hakkin bil'adama a Siriya ta ce ƙungiyar mayakan sakan ISIS ta kama wani bangare na wani muhimmin sansanin mayakan saman Siriya da ke gabashin ƙasar. Ƙungiyar mai cibiya a Ingila ta faɗa yau sabar cewa mayakan sakan ISIS sun kama sansanin da ake kira Dir ezur bayan da suka kaddamar da wani gagarumin hari. Kama sansanin wata babbar nasara ce ga mayakan sakan waɗansa kama ƙasa a gabashin Siriya a zaman wani bangare da daular Islama da suke kirarin sun kafa da ya kai har cikin Iraki makwabciyar Siriya. labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan washington dc hukumomi a birnin new york sun ce an kama mutane ashirin jiya jima a dare na uku a jere jama'a suna zanga-zanga kan zargin gallaza a tsiraro da ake zargin 'yan sanda da aikatawa yawa sabar rundunar 'yan sandan birnin ta bada sanarwar yawan mutane da ake tsare da su hukumomi suka ce an kama mutanen ne saboda hana zirga-zirga kan wata babbar hanya da kuma wasu halaye da suka ce na fitina an fara zanga-zangar ce ranar laraba biyo bayan shawarar da gungun masu taya alkali yanke hukunci suka tsaida cewa ba za su tuhumi wani ɗan sanda farar fata daniel pantelio a wani matakin wato matakin shaƙe eric gana wani bakar fata da ba shi ɗauke da makami an ji ghana yana cewa ba na fa iya numfashi lokacin da 'yan sanda suka kwantar da shi a ƙasa. daga ƙarshe mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka lakaba sunan hagupit ta isa ƙasar philippines inda ta fatattaki yankuna da suke kan gabar teku da iska da take juyawar kilomita 210 cikin kowane sa'a ɗaya akwai rahotannin cewa guguwa ta dira ne akan garin dolores da ke gabashin yankin samar wato samar a daren yau asabar ofishin jami'an tsaron kasar na musamman ya ce an kwashe mutane fiye da rabin miliyan waɗanda suke da zama a wurare da suke kan gabar ruwa da kuma wurare da suke fama da matsalar gocewar laka tun jiya jimma a shirye-shiryen da ake yi na zuwar wannan iska. To labaran duniya su zo muku daga sashen Hausa mura Amurka a Washington DC. To lokaci ya da zan hannun taku ga Ibrahim Kalmasi Garba domin ya kama na shirin muna mu tattauna. To ina jin eh, injiniyanmu suna kokari su samu shirin na mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya kama. mana. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Majalisar Wakilan Najeriya ta cilla dawowa zuwa shahi daga watan nan, inda ta dattawa ke muhawara wasu musamman na APC na cewa za su tsige shugaba Jonathan na PDP na cewa hakan ɗaukar dala ne ba gamo. Mutane 33 ne suka rasu a hajin bana a rahoton aikin hajin, inda sakataren alhazan Gombe Usman Gurama ya ce zamzam su bai iso ba. Yanzu haka da nake maka magana nan rabin zamzam ɗinmu na alhazan muharin su bai zo ba. Haka na akwai korafin wasu kaya da kamfanin Kabo bai dawo da su ba daga Saudiyar. Yayin da PDP ta dakatar da Bamanga Tukur na tsawon wata daya don neman ture Mu'azu daga shugabanci ta hanyar kotu, APC ta wanke Buhari a tiku Kwankwaso da Sam Aizaya don fidda ɗan takarar shugaban ƙasa. Ranar cuta mai karya garkuwar jiki ta bana ta yaɗa buƙatar yaƙi da nuna kyama ga masu fama da cutar. Su miliyan uku da dubu ɗari biyu a Najeriya. Allah ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Sa'adatu Fawu rasuwa a Abuja bayan fama da jinya. Allah sa ta cika da imani mutanen VOA Allah ba ku guri da wannan rashin mu ne dukan mu. Dan uwan marigayiyar Alhassan Fawu Nasiru Adamu, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. dai, yanzu za mu shiga mu na tattaunawa. kuma da yake an ce tuna baya shine roƙo, za mu koma jaskwata yamma da bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma a jihar. Zainab gare ki. Ya malamai barkanmu da zuwa wannan eh, zaure namu na inda za mu tattauna wato matsalolin da suka eh, shafi fulani da ko kuma in ce makiyaya da manoma waɗanda sun ƙici sun cinyewa ko da yake dai ana samun sauƙi amma manufanmu ne mu samu hanyoyin da za a samu a kan waɗannan matsalolin daga farko zan so kowa ya bayyana min sunansa sunana ruwan dalib danton ni ne shugaban matasa na biro a najeriya ka baki daya to da zuwa wannan zaure sai alhaji eh, sunana alhaji bello abdullahi bodejo shugabar kungiyar raya tattalin al'adu na fulani wato miyatti allah kautal hore na najeriya to barkamu da zuwa malamai yawwa to zan fara da kai a eh, mr dalio menene matsalan al'ummanku ko kuma in ce manoma da kuke fuskanta <clears throat> wato yake janyo waɗannan tashi tashen hankula to eh, na gode da <clears throat> wannan zaman eh, kashin gaskiya muna nan da fulani da daidaiwa su kakaninmu duka sun zo na da su zama da mutum dole ne akwai rashin ganewa wani lokaci an daidai ana zancen wato <clears throat> damuwa da dama mukan samu da fulani shine ada e, shanu su yi barna a gona ko kuma e, eh, wasu abubuwa haka jos kananan damoyi amma wannan mukan makance shi to abun ya ba mu mamaki da har a yanzu ba mu iya mu gane kowane matsala ne ya shiga da har ya kai ga kashe-kashe da dokan rai kananan yara kananan <clears throat> yara da mata da da mutane ka baki da kone-kone abun yana ba mu mamaki To zan koma wurin ka Alhaji Badejo menene matsalan eh, makiyaya ku da 'yan uwanku manoma? To wato idan kika duba tsakanin manoma da eh, makiyaya al'amuranmu ɗaya ne abubuwan harkokinmu ɗaya ne. Eh, har kullum ina gaya wa mutane ni fa har yanzu ban yadda akwai rikicin tsakanin manoma da makiyaya a najeriya ba ni baran taba yadda da wannan ba me dalili na na yi kiwo yanzu wannan eh, danton birom ne yanzu ina fara yin yaren birom ni ba fulata ne ina fara yin yaren birom da shi zaki yi mamaki don saboda ainihi yaren birom mun tashi da matasan birom mun tashi dukkan harkokinmu da yaran birom kowa ya san tahos ya san riom duk nan ne muke ta abubuwan dama da yaran birom za mu yi barna amma ana sasanta wannan barnan ana magance wannan barnan Plato sun gyara zaman su ni duk wannan al'amuran na ta hallaka al'amarin gaba daya a al'amura ne idan 'yan siyasa wasu sun nemi kujeran siyasa sun ga da cewa ba za su cimma wata biyan bukatar su ba illa iyaka a samu a bawa matasa a makamai da sauransu a je a yi ta ta da hankulan mutane kaga manoman suna gudu makiyayan suna gudu kamar musamman ta ma abin da yake faruwa a yanzu a wani gefe a nan jihar filato da kuma benue da kuma taraba in aka ce ge bangare ɗaya ne suke neman rikici ai za gani bangare ɗaya ne ke gudu amma abun mamaki za ga ana gudu to gwamnati kuma ko kuma ainihin jami'an tsaro da kuma gwamnati gaba ɗaya idan suka tashi neman ya za a yi su magance wannan fitina to bara a nemo asalin waɗanda suke tare da waɗannan al'ummomi ba. kamar yanzu an tashi neman ya za a yi sasanta tsakanin fulani da abin nan sai a je a duba wani ba fulata ne can dama dabbobinsa sun kare fulani ma ba su san shi ba watakila ma eh, bai ma san inda zai iya gano fulanin nan ba kila ma fulatancin bai iya ba amma saboda gwamnati tana kallon yana kusa da gwamnati yana ikirarin kansa shi ba fulatani ne kuma shi su gaba ne ha illa iyaka a nemo shi a zo a yi dan taro a dan sha shayi a watse idan aka watse a wannan wurin saƙon nan da aka yi na maganan batun a zauna lafiya baya kaiwa daji baya kaiwa gurin makiyayan nan a wanda suka taso a ɓangaren sauran al'ummomi eh, daban-daban wanda suka taho watakila matasa wanda suka rasa aikin yi gwamnati bata ba su aikin yi ba suna nan dama suna nema ya za a yi su samu naira goma to an zo an ba su naira dubu ma ba ma naira goma ba an kuma sake ba su bindiga bara su saurara ma wa'annan tsofaffin da za su tashi su zo su yi ta wannan taro ba don haka ainihi dama da abubuwan da ya kamata a in abubuwan nan sun taso har kullum na sa faɗa. yawa to kamin mu je wurin da kila za a sasanta um, shi alhaji baɗejo ya yi maganan cewa akwai siyasa a cikin wannan harkan kai kana ganin akwai siyasa a da mr dalio to kamar yadda na faɗa dai <clears throat> ni na kasa gane damuwan da ya shiga yance siyasa ne ba da yance eh ko babu ba don saboda abun ya faru a nan lokacin da ana siyasa ne amma in an duba critically in dai akwai wani damuwa da fulani yana da shi ai akwai hanyoyi da yawa da za a iya bi a magance wani abu muna da su sarakuna muna da su akwai wajen su akwai police akwai wurare daban-daban da za a iya kai wannan damoyi sai a magance da shi amma sai kawai a doke law into everybody's hands ana irin wannan abubuwan ba daidai ba ne so zancen siyasa ko siyasa ya shiga ciki ba zan yance eh ko babu ba because uh, i don't think wani da cikin siyasa ko gwamnati zai yaje hada rikici ya ce a fara fada saboda Eh, na mamase i don't think zai iya faru haka to uh, alhaji baɗejo abinda na lura shine wato duka bangarorin nan da uh, dukanku bangarorin su manoma da makiyaya na lura cewa matasa su ne kashin bayan waɗannan tashe tashin hankula sannan za ka ga matasan nan suna shaye-shaye kuma abin da yake ƙara ingiza su a uh, wato wannan tashin hankalin kenan me kake gani a haka eh abin da ke kara ingiza su amma ina so ki sani cewa wato al'amari bai taba faruwa ko kuma matasan nan wanda suke neman ya za a yi su samu naira goma naira talatin don su samu abin sayan sigari ba zan taɓa yarda da cewa wa'annan samarin nan ko kuma wa'annan matasa ba su da ainihi masu ingiza su a cikin al'amuran dole akwai masu ingiza su to masu ingiza sun nan duba misali yanzu a ce duk tashin hankalin da ake ta yi da bindiga ake yin sa bindigan nan mu kiyasta kudinta watakila akalla ba a kasara ba za ta kai naira dubu ɗari biyu da hamsin misali to don allah matashi wanda yake kwana a gareji ina ya samo kuɗi naira dubu ɗari biyu da hamsin ya sayi bindigan nan har yi kuma bayan ba ya sayan bindigan kaɗai ba tana ɗauke da wasu yayan harsashin wanda za a iya ɗurawa a je ana ta harbin nan to ina ya samu wannan kuɗin ayar tambaya kenan. lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To, da wannan waƙa ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama abin da balaraban Kano ka kira daulat El Karazibi. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wazirin Bauchi, Alhaji Muhammadu Bello Kirfi da sardaunan Filato gami da Nasarawa, kuma tsohon ministan birnin tarayyar Najeriya Abuja Janar Jeremiah Tumbuk Useni. Da farko dai ga wazirin na Bauchi. Assalamu alaikum 'yan Najeriya musamman 'yan Arewa. Ina muku fatan alheri, ina jawo hankalin mutanenmu a kan hali da muka samu ƙasarmu gaba ɗaya. Mun sami ƙasar nan namu mun karbe ta lafiya lafiya a hannun shugabanninmu wanda suka riga mu gidan gaskiya. Sun tsaya sun yi aiki tsakani da Allah babu cin amana babu corruption babu son zuciya cikin su. wanda muka samu yanci tare da su irin su ghana da wasu makwabtanmu da su indonesia su sauran wurare wanda yake muka samu yanci daga hannun turawan mallaka duk sun ci gaba sun tafi sun bar mu Ya samu rashin fahimta da fada yaƙe-yaƙe da su abubuwa komi ya lalace a ƙasar da musamman a arewa lokaci ya yi mai iyaka ƙoƙari kowa ya san iyakan abin da ya kyautu ya yi na taimakawa wa ƙasar nan ga shi mun shiga wani damuwa mu arewa din nan wanda muka fi yawan jama'a muka fi arziki duk abin da ka sani akwai shi a duniya nan amfanin ƙasa ina nufin solid mineral muna da shi a jihar nan namu na arewa mai din nan a arewa muna da shi amma saboda dalilai na rashin zama lafiya da wasu abubuwa wanda yake an nuna a fili cewa sai dai an naka samu a arewa an kasa tafiyar da wannan tsari saboda haka mu wahala shekara da shekaru lokaci ya yi a iyaka kokari mu zama lafiya da kirista da musulmi shekaru na baya can lokacin da shugabannin mu da suke abin nan ba za ka san wannan abokin gaban wannan bane wannan abokin gaban wannan wannan abubuwa na rashin hankali da ya taso din nan bai bar musulmi ba bai bar kirista ba to masifa ne ubangiji Allah ya dora mana ya kawo mana don ya hore mu to sai mu ci gaba da istin fari mu roƙe shi ya yafe mana kurakure ya yafe kurakure shugabanninmu da mu kanmu kano da take ta sana'antuwa arewa fiye da ko'ina ɗarurrukan sana'antu ke mun sani ana ana ana yin su manyaɗa ana yin su turare ana yin su tufafi na saƙa irin na kaduna da su abin nan duk an rufe su saboda haka duk dukkan irin abubuwan da suka afku jikinmu ya gaya mana abin za mu yi sai mu yi kokari mu yafe wa juna mu haɗu mu zauna lafiya a tafiyar da mulkin din nan irin yadda ya kamata waɗanda suke gabanci yanzu su kuruta a zuciyarsu ya kyautu su bar zalunci su tsaya su yi abin da yake zai kukutar da najeriya su sa ta a cikin ƙasashe wanda yake masu arziki mu a yi amfani da arzikin nan da wanda allah ya bamu daidai gwargwado mutane talakawa da sauran mutane samu su ji daɗi irin yadda ya kamata ah, shehu usman dan hodiyo ya ce a yi noma a yi kiwo wanda duk kaga ya kama irin wannan abu to ba zai eh, tagazar ba saboda haka ina roƙo mu tashi daga barci mu karfado mai abin da ke zai raya mu zai raya yayayenmu zai raya jikokinmu kuma ƙasanmu ta samu ta ci gaba fiye da yadda take ubangiji Allah taimake mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya ji tausayin mu ya kawo mana zama lafiya kuma na tabbata ba da jimawa ba cikin ikonsa da irin yadda ake addu'a da istighfari za mu samu zama lafiya a ƙasar nan mai kokari mu lafiya juna dukkan abin da ya auku a zauna lafiya assalamu alaikum shi ma sardaunan na filato gami da nasarawa ya ce idan 'yan arewacin najeriya ba su yafe ma juna sun fuskanci matsalar tsaro a dunkule ba to za fa su gane kuransu sunana jeremiah tumbut usene lieutenant general retire amsterdam plateau nasarawa board of trustees ara constitute forum ni ne chairman to ban zo ne gaya muku cewa ga wanda ya fara ga wanda ya fara ko ya ba a'a ne zan gaya muku cewa muna rikici zazzaba a cikin addu'a sami furhu na so kuma condemn all the killings going on a bindiga yawancin gwamnoninmu suna surutu ne kai suna surutu ne kai magana zama lafiya gaskiya suna so a zama lafiya a zan su soma daga state nasu in akwai zama lafiya state naka ba sai ka ce maka maɗaya ba amma wajen kama ba lafiya ka je kana surutu a can cewa a zama zama lafiya a najeriya sami zama lafiya a najeriya baka sami zama lafiya wajen ka ba state namu na shan najeriya 36 state 36 da fct su dole sai su gwamnonin nan sun tasha sai su yi gaskiya kamar da ya kamata su yi magana da sauran allah a kowane state akwai sofiya wajen experience people wanda su yi gwamnati ma kafin su zo su yi gwamnati sun zane zama lafiya tun lokacin sardauna in ba rikici na mun taba sami rikici ka ba amma wannan kuma everyday ne sai gwamnoni mu su ne sosai za su tashi in ba sun tashi sai ba federal government ma ba zai iya wani ba duk abin ne zama kawo zama lafiya zan goyi bayan shi kowa ya daura binte a sami zama lafiya kada wani ya zauna kamar cewa bina bai shafe shi ba ko kana waje ma to zai shafe ka ko ko kana wucewa yana kwarik zai shafe ka kar dan business zai shafe ka so kada duba nan cewa problem kare mu da addu'a duk wanda zai yi magana a ji shi ya yi magana mu kuma ya mu sani cewa ba mu da wani wuri ba in mu kace kasa din to ruwan mu ne in mun gyara su din duk zai mana amfani so dole mu haɗa kai a manta magana religion a manta maganan siyasa ko shi dan siyasa ce wuya amma dole ne inda zai kawo mana zama lafiya don abin da ke faru yanzu shine kana religion ma ba magana religion sosai yanzu sai siyasa don a fati daya ma ka ga irin faɗan da ake ciki cewa muna fati daya bentina ce cewa wani fati na daban ba so ma ji ko ka exist ma mun gani a wasu state ma ba so a sani cewa akwai opposition party to ba zai mana amfani ba don gwamnati ba su so opposition to sosai su fara ba a sa party daya ka attack kuma ta kwasa da juma za su sami opposition kamar da wasu face su rikici da wasu states so dole ne dan adam ya hankuri ya hankuri juna ba ka ba ba za mu je na ba Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya. To a gaida Ibrahim da jama'a ka mun gode sai Allah ya kamar rana wa masa ran samuni sabon shiri na mu tattauna. jama'a yanzu la'asariya ce a na washington dc karfe hudu saura minti kamar uku barin sake mai da kuka saba ya baku labari a takaice yan kungiyar alkaida a yaman sun kashe wani ba amurka dan jarida da wani malamin makaranta dan kasar afirka ta kudu a lokacin wani yunkurin kudar da su da amurka ta yi wa jagoranci yau asabar a kasar Sakataren harkokin wajen Amurka Chuck Hagel ya faɗa yawa sabar cewa ɗan jarida mai ɗaukar hotuna Luke Somers da kuma malamin makaranta Pierre Koki duk waɗanda suke garkuwa da su sun halaka su lokacin da sojojin Amurka da na Yamal ɗin suka yi ƙoƙarin kubutar da su a lardin Shabwa da ke kudancin ƙasar. Duka mutanen biyu ana garkuwa da su ko an yi garkuwa da su fiye da shekara ɗaya. haka kuma sakataren tsaron na amurka mai barin gado chuck hagel ya ce za a ƙara yawan sojojin da amurka za ta bari a afghanistan kamar su dubu ɗaya ƙari kan adadin da aka ƙayyade tun farko na wa'adin da za a bari a baya cikin watannin farko na shekara ta 2015 a wani taro da ya da manema labarai a kabul yau asabar hegel ya ce shugaba obama ya yanke shawarar yin kwaskwarima ga jadawalin kwashe sojojin kasashen ƙetare saboda jinkiri da aka samu daga wasu kasashe na tura gudumawar sojoji da za su ci gaba da zama a ƙasar domin aikin neto na horaswa da taimakon jami'an tsaron ƙasar ta afghanistan wannan mataki ya sauya shirin farko da aka bayyana cewa amurka za ta bar sojoji dubu tara da takwas zuwa ƙarshen wannan shekara a afghanistan Ƙungiyar take kirarin kare hakkin bil'adama a Siriya mai cibiya a Ingila ta ce ƙungiyar mayakan sakan ISIS ta kama wani bangare na wani muhimmin sansanin mayakan saman Siriya da ke gabashin ƙasar. Ƙungiyar ta faɗa yawa Asabar cewa mayakan sakan ISIS sun kama sansanin ne da ake kira Deir el-Zur bayan da suka ƙaddamar da wani gagarumin hari. kama sansanin wata babbar nasara ce ga mayakan sa kan waɗanda suka kama a gabashin Siriya a zaman wani bangare na daular Islama da suke girarin sun kafa da ya kai har cikin Iraki makwabciya. Hukumomi a birnin New York da ke nan Amurka sun ce an kawo mutane ashirin jiya Juma'a a dare na uku a jere jama'a suna zanga-zanga kan zargin gallaza tsiraru da ake zargin 'yan sanda da aikatawa. Yawa sabar 'yan sandan birnin ta ba da sanarwa yawan mutane da aka kama. hukumomi suka ce an kama mutanen ne saboda hana zirga-zirga kan wata babbar hanya da kuma wasu halaye da suka suka ce na fitina ne to mun gode to jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci duka duka kamar da na ce wannan shine shirin na ƙarshe na wannan rana ta asabar sai gobe lahadi Allah ya kama da safe muna fatar bulu muku da wasu sababbin shirye-shirye da za su haɗa da shirin na salu wato da rashin tayi akan bayar ha kamar yadda muka yi da la'asariya yanzu ma dukkan wanda suka yi wancan shiri su ne yanzu ta da ni da sahabu da wanda ya ba da umarni yabi da kuma injiniya cedric ne ne a sokoto sakwato a washington This program has come to you from the Voice of America, Washington.